بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله واشتركا بقدر إحداهما to muna cikin bayani akan azhar da al'asar malam yace watan ƙarshen lokaci na mutarin azhar wa kuwa awwalu a waqtil asr shine farkon lokaci na la'asar li istirari har zuwa ga rana ta ja watan shi tukewa shi lokacin la'asar har zuwa ga jan rana to bisa ga hakan nan in mun ka ce wa kuwa awwalu waqtil asr shine farkon lokaci na la'asar da shi kenan wal asr sallata la'asar watan da halatta shige ala zuhur cikin zahar fi ahiri qamatul ula watan la'asar kenan ta shige cikin sallah ta azhar fi ahiri alqamatul ula watan karshen kama ta farko to bisa ga wannan an kace ita la'asar ta shige cikin azhar sun yi itiraki watan gurgudun a ainihin karshen kama ta farko bisa ga wannan wacce da sun yi itiraki da kadar ihdahuma da azhar da la'asar sun yi musharaka watan na lokaci bi kadar ihdahuma gurgudun su kenan idan hadarar nan da azhar da da azhar da la'asar sun yi musharaka gurgudun raka'a hudu in ya kasance kuma safaran na da azhar da la'asar sun yi musharaka sun yi itiraki sun yi tare na lokaci gurgudun raka'a biyu in ya kasance watan safaran na wai taraka bi qadar ihdahuma to wannan watan shi a kauli na wasu daga cikin malumma amma ibnu habibin abin da ke la'itiraka bainahuma babu itiraki tsakanin azhar da ba su yi itiraki ba in an kace ba su yi itiraki ba wato lokacin azhar kina tukewa ƙarshen kama in ƙarshen kama ya ƙare shine shi ko farkon lokaci na la'asar babu itiraki kenan wannan shi a na ibn habibin amma wannan ibn abi radiyallahu anhu yace watallahi la itiraka bainahuma ina rantsuwa da Allah babu musharaka tsakaninsu wato muharin wannan saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Abu Umama ko kuma sahabin da ya rutuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ne Jibrilu Jibrilu ya limance ni daidai kaba so biyu rana ta farko ya sallaci azhar farkon lokacinta ya sallaci la'asar ita ma farkon lokacinta ya sallaci magariba bayan haɗuwar rana ya sallaci isha'i watan daidai farkon shafaki ya sallaci subahin bayan kito alhijr rana ta biyu kuma sai ce ya sallaci azhar bayan inuwa bayan inuwa ta kai daidai tsawonta watan farkon watan lokacin da sallaci azhar ta jiya. lokacin da sallaci asar ta jiya, lokacin da sallaci asar ta jiya yayi azhar lokacin ta yayi la'asar ita kuma farkon ta to sai kasance rana ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta azhar sai ya sallah ta azhar daidai lokacin da yi sallah ta la'asar ta jiya to cewa ya yi sallah ta la'asar watan bayan inuwa ta kai tsawon komi daidai inuwa komi ta kai daidai tsawonai ya ce daidai lokacin da ya sallah ta la'asar ta jiya to wannan shine sai su malama sun kace akwai itiraki kenan tunda ya ce ya sallaci azhar ta sahiya gobe daidai lokacin da ya yi sallah ta la'asar ashe kenan akwai itiraki sai shi ibnu arabi ya ce ba itiraki na ba wannan a'a nan nan ga ya sallaci azhar Ibtida a waqtiha ibtida az-zuhri ya fari az zahar watan ƙarshen muhutarin ya fari az zahar watan ƙarshen muhutarinta yayi la'asar ita kuma farkon muhutarinta da haka ga shi babu itiraki to bisa ga wannan dai abinda maluma sun ka akan akwai itiraki shi abin da an mashuri to shi na ce wai taraka da az zahar da la'asar sun yi musharaka bi qadar ihdahuma gurgudun ɗaya daga cikinsu watan shi na wanda malam ya kasance ya yi ishara gare shi ishara ta ila tarjihihi wa huwa allazi qaddamahu al-musannifu shi na abinda malam ya gabatar suwa isharatan shi na ishara ila tarjihihi zuwa garin jayisuwa ce bisa ga wannan wa man sallar zuhura wanda ya salla wa man sallar asara wanda sallaci la'asar tun da ya shi nan ga watan waitar ka bi kadar ihdahuma wa hal shin yalla fi ahli al-qamatil ula ina musharaka take sun yi musharaka fi ahir alqamatil ula watan ga ƙarshen kama ta farko in an kace sun yi musharaka gurgudun kama ta farko gurgudun watan fi ahir qamatil ula ƙarshen kama ta farko ashe kenan al'asar da ala zuhuri la'asar ta shigo cikin azhar watan fi ahir alqamatil ula fi ahir alqamatil ula al'asar dahala ala zuhuri fi ahir alqamatil ula sai an ka ce nan nan ga musharakar su fi ahir qamatul ula yake ashe kenan nan nan ga al'asaru da hala ala zuhuri fi ahir alqamatul ula karshen kama ta farko da itirakin sake to an ka ce na itirakin sake wa man sallal asara wanda bai sallaci la'asar wanda ya la'asar watan fi ahir alqamatul ula karshen kama ta farko wa wa faqa min ha karewa ta yi gare ta ya tuke tamamul kamaci kamati ya kasance ya sallaci la'asar da ya sallaci la'asar karewa ta sallar la'asar watan ya kare daidai ƙarshen kama fa salatuhu sahihatun sallah ta ingantacciya ce ja'izatun sannan kuma ya sallace sallah ce ibtida'an farko to bisa ga hakan ga bisa ga wannan in an ka ce nan itirakin su watan ƙarshen kama ta farko yake duk wanda yi sallar la'asar yana ƙare la'asar kama ta farko na ƙarewa fa salatu hu ja'izatun sallah ta halatta sallah ta sahihatun ja'izatun ibtida'an watan ba ta da wani gyara to bisa ga wannan wa ma aharar zuhura wanda ya jinkirin ita ko sallah ta azhar ila awwal ila awwal qamati thaniyati har zuwa ga farkon kama ta biyu shi kuma asma ya lahi saboda mi nan ga da dahala ala zuhuri la'asar ita shigo cikin azhar ba azhar ta shigo cikin la'asar ba don hakan ga wanda ya sallar la'asar ƙarshen kama na ƙari sallah kama na ƙarewa sallar asar ta inganta ashe kenan in ku yi ƙari sallah kama bata ƙare ba shi ko bai sallah ce ta la'asar la'asar ba ta yi ba wanda ya fari sallah ta yi ƙarshen kama ta azhar ya fara sallah ƙarshen kama ta azhar ya ƙare sallah daidai ƙarewa ƙarshen kama Wawa wafaqa faraguhu min ha tamamal qamati faraguhu min ha ƙarewa ta daga sallah ta la'asar wawa wafaqa ya dace da tamamal qamati ƙarshen kama cika kama fa salatuhu sallah ta sahihatun ingantacciya ce ja'izatun ibtida'an to kaga bisa ga wannan ashe shi kuma wa ma aharal asra wa ma aharal zuhura wanda ya jinkirin azhar ila awwal qamati saniyati zuwa ga farkon kama ta biyu asima ya lahi saboda mi shi ko ya ja sallah ta azhar ya kai ta a cikin lokacin la'asar tun da nan la'asar ita ta shigo cikin azhar ba azhar ta shigo cikin la'asar ba to shi na wai taraka sun yi musharaka bi qadri ihdahuma gurgudun ɗaya daga cikin su wa hal yallashin wannan itiraki fi awwal alqamati ula fi ahir alƙamatul ula wahalshin yalla wannan itiraki ya faru fi ahir alƙamatul ula ƙarshen ƙama ta farko in ya kasance ya faru ƙarshen ƙama ta farko wannan watan kenan a la'asar ta shigo cikin ta shigo cikin azhar la'asar ta shigo cikin azhar au koko dai shi wannan tarayyar ne su fi awwal saniyati farkon kama ta biyu ne in an ka ce fi wani sanati watan farkon kama ta biyu sun kai itiraki bisa ga wannan az-zuhur dahala alal asari az-zuhur dahala alal asari in an ka ce itirakin su fi awwali aqamati saniya fi awwali farkon alqamati saniya itirakuhuma fi awwali alqamati saniya to bisa ga wannan fa az-zuhur dahala alal asari bisa ga wannan shikenan azhar ta shigo cikin la'asar in an ka ce azhar ta shigo cikin la'asar ashe kenan wa man salla zuhura duk wanda ya sallace ta azhar wa fi awwali qamatil wa man ahara zuhura wanda ya jikin sallata ta azhar ila awwali alqamati sanati har zuwa ga farkon kama ta biyu wa salatu hujaizatun sallah Sallace ta yi Tunda nan ga a la'asar azhar ta shiga cikin la'asar ba la'asar ta shigo cikin azahar ba nan azahar ita ta shiga cikin la'asar ashe tun da haka na duk wanda ya je kirin sallah har zuwa ga farkon kama ta biyu fa salatuhu sahihatun sallah ta ingantacciya ce kun bai da laifi to bisa ga wannan wa man qaddama shi ko wanda ya gabatar da sallah ta la'asar li ahir al-qamatil ula cikin kama ta farko fa salatuhu batilatun sallah ta ba ta ciya ce saboda mi saboda ya yi sallah ya yi sallah ta sallah asar gabanin shiga lokacinta tun da nan ga itirakin su azahar ta shiga cikin la'asar ba la'asar ta shigo cikin azahar ba ashe wanda ya yi sallah ta asar cikin lokaci na azahar to ya yi sallah gabanin lokacin dama ba haka ga fa salatu ba latun sallah ta ba ta ciya ce to wannan muna da kauluka guda biyu to shi na ce hilafin wa shin wannan itiraki nasu wahal fi awwali wa hal fi ahli alqamati alula karshen kama ta farko sun kai itidaki aw awwal thaniyati ko kuma dai wato farkon kama ta biyu sun kai itidaki fi zalika hilafun fi tashiri malum ma sai sabani akan wanda kaulin da zama mashhuri dan da ma an ya kawo in yace hilafun wannan ishara ce kan wata ishara ce akan cewa bai san kaulin da ya shahara ba daga ciki amma tare da hakan ga ibn rushidin ya shaharar da watan kauli na farko cewa ita la'asar ita ta shigo cikin lokaci na azhar kuma wannan a ibn ada'illahi ya dauki wannan kauli shine mashhuri dan domin ibn rushidin ya ranja da shi ibn ada'illahi shi ma ta akan cewa shi an mashhuri da shi da wannan ibn hajibi sun ka tahi da shi da ibn rashidin sun ka tahi akan cewa shi an mashhuri amma wannan sanadun ina ne al-asdi da shi da ibn hajim shi ko sun ka shahatar da kauli na sun ka tafi akan cewa a azhar ta shiga cikin lokacin la'asar to cikin waɗannan kauluka guda biyu ko kauli an ka ɗauka mashhuri na don haka shi nan nan gashi a sabani akan kaulin da ya zama mashhuri balle shi na sarta da shi don haka gace hilafin hilafin fitta shiri walil magharibi gurubu walil magharibi gurubu shamsi walil magharibi lokacin da aka zaba na magariba ita kuma gurubu shamsi faduwar rana alwaqtul muhtaru lokacin da an ka zaba na sallar magariba gurubu shamsi kenan faɗuwar rana gurubu hajib shamsi ba gurubu markaz shamsi ba ko gurubu jami'i kursa shamsi ko wannan shine ake kira gurubi to shi na ainihin shi wannan a samir abi ya ce gurubu shamsi bi haisu la ya man kana ala ra'ati jabalin alin in an ka ce ana nuhi nan ga gurubu shamsi ba gurubu markazin shamsi ba yace bi haisu la yarahu lokacin da ba shi ganin rana man ka ala jabalin alin wanda ya kasance a saman dutse madaukaki ba zai ga rana ba wannan shi aka ce ma gurubu shamsi hakikatan amma dai ina ganin wannan ya sa a musunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama saboda buddin da rana ta fadi ta sha makasu daga idanu ba a ganin ta ba sai ka hawo madaukakin wani abu ba faɗo ta kawai ya isa to isa lokaci na magariba wata hukuntacciyar lokaci ne ƙaddaru mafi iliha ana kaddata wa aikata ta ba'a da shuruɗiha ba'a da tahsil shuruɗiha ana kaddata wata ita yin sallah ta magariba lokacin ta hukuntacce na ana kaddata aikata ta a da tahsil shuruɗiha bayan tabbatar da shuruɗanta min da dahalati hadasin min da dahalati hadasin wa dahalati habasin wasu kibali kiblatin wasu tar'auratin wata kadida azanin wa iqamatin duk wannan sai a kaddata su in aka kaddata waɗanda ga wanda ya kasance kuma watan mai janaba na yayi wankan janaba ya ƙare ga daharatu hadasin ga daharatu habasin ga satara auratin ga istiqbalu qiblatin ga azanun ga iqamatun duk bayan haɗo rana sai an yi waɗanga in an kai waɗanga sannan a yi ta kuma wanda ya kasance lokacin sallar magariba ya yi shina kammale da waɗannan watan ba mai janaba ba ne bai da wankan janaba to sai shi tsaya sai gurgudun mai wankan janaba ya yi wankan janaba ya ƙare suna hita da sallah haka nan kuma ko da ko taimama zai yi mai alwallahi zai yi jinkiri kenan ka na gurgudun mai wankan janaba shi ƙare wankan janaba ta yi mai taimama zai yi jinkiri ka na gurgudun da mai janaba na ya shiga wuce ai wankan janaba ya hito ya sanya tuwahi ne to shikenan gurgudun lokacin ta yana aita kuma da a lokacin ta ya kare akan abin da wasu maluma sun kata kenan amma dai abin da an mashhurin kauli ita magariba lokacin ta na tukewa bayan fakwa shafaki shine karshen muhtarinta walil isha'i min gurubi humrati walil isha'i walil isha'i lokacin da an ka zaba na isha'i min gurubi humrati shafaki shi kuma lokaci na isha'i na kamawa daga fakuwa na humratu shafaƙi ja na hasken rana abinda ake ce ma shafako watan baqaya shu'a'i shamsi sauran hasken rana shi ake kira shafaki to ita isha'i lokacin ta shina kamawa idan jan nan na rana ya bace gaba ɗai idan jan rana bace gaba ɗai lokacin isha'i ya kama kenan lisulsul awwali har zuwa ga sulusin dare na farko ita isha'i lokacinta bayan hukun shafaki idan shafaki ya ɓace to lokacin isha'i ya kama shina nan ya miƙe ya miƙe ya miƙe har zuwa ga sulusin dare na farko sulusin dare na farko wasan shine da faɗuwar rana zuwa hitowar rana shi aka ce ma dare da faɗuwar rana zuwa hitowar alhijir shi ake kira dare to ashe kenan ta ga an ka ce da faɗuwar rana zuwa hitowar alhijir in an ka diba yanzu rana na faduwa karfe bakwai in an ka ce bakwai sai mu ce takwas tara goma sha ɗai sha biyu ɗai biyu uku hudu biyar mun samu awa goma ko to cikin awa ga goma sai mu shidda awa uku da rabi su ne sulisi na farko su ne sulisi na farko ko eh, kenan ka kama sha na kenan kamar kenan karfe goma da minti nawa kamar kila goma da talatin ko ko kuma goma da rabi in mun kace goma da rabi shine sulusin dare na farko wato shine karshen sulusin dare na farko shi kan masallar sha'i yana da dama shi yaje kirinta har zuwa karfe goma da kusan kwata na shekarar tara babu komai shi na karewa sulusin dare na farko ya kare ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haka ce masahabbai yace ba don in matsa muku ba wannan lokaci shine lokacin sallar isha'i وللصبح من الفجر الصادق للاستقرار الأعلى وهي الوسطى تو وللصبح lokacin da an ka zaɓa ita kuma na sallar subahin watan min alfajr swadiki da ketuwa wanda kasance na gaskiya ne wanda kasance haske ne mai tasowa daga gabasci in ya taso daga gabasci watan shiga mai dukkanin sasanni na duniya gaba ɗaya bayan ya wace shiga mai sasannin duniya gaba ɗaya to wannan hasken da ya hito shi ake kira alfijir wannan shine alfajr sadiqu akwai alfajr kadibu alfajr wanda ya kasance na ƙarya ne wanda ke zai taso kamar hitilan mota daidai hitilan mota haka shi ka tasowa sai shi sama in yi sama in yi sama ko hinshi waƙe sai a bargani ne gaba ɗaya kuma shi jana jajir wanda ta san hasken hitilan mota haka yake amma shi wannan alfajr wanda kasance na gaskiya ne shi wannan haske gare shi shi da haske kamar irin hasken farin wata to in ya taso haka ne taso haka ne taso haka nan sai shi kama yawa shina watsewa shina watsewa shina watsewa har shiga mai dukkanin sasannin gabas to shi wannan shine lokaci na sallah ta subahin har zuwa ga wayuwar gari ila isfaril ala har zuwa ga wayuwar gari madaukaki ashe bisa ga wannan in wanka ce ita lokaci na na abin nan na subahin shina kamawa da keto alhajar har zuwa ga wayuwar gari madaukaki to bisa ga wannan tana da laluri kenan wasu ko sun kace a lidulu'i har zuwa ga fitowar rana in an kace lidulu'i ba ta da ba ta da laluri ita hutari gare ta gaba dai da keto alhijr zuwa hitowar rana shine lokaci na sallar subahin ba ta da laluri in kuma an kace abinda an lokacinta watan da ainihin farkon ketuwa alhijr har zuwa ga isfarul a'la shine mutarinta to tana da laluri lunta ce na saboda daga isfarul a'la daga wayo gari madaukaki sai hito rana to bisa ga wannan dai madauki tana da laluri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi wanda lokaci ne a lokacin sallar subahin sai manzon Allah bai ce mai komai ba sai da gobe ta yi sai manzon Allah sallallahu farkon keto alhijir yayi ya kare gobe kuma ya jinkiri sai bayan gari ya waye sosai sannan ya ta sannan ce ina mai tambaya ya ce gani ya ce to ma bayan hazaini wakatun tsakanin wannan shine lokaci da ketu da hijr zuwa isfarul ala shine lokacin bahin ashe da isfarul ala zuwa ga hito rana shine dururinta wahir usta wannan ita ake ce masalla wadda kasance mahihiciya ko kuma ta sallah wadda kasance ita ce tsakiya tsakanin salloli guda biyu na dare da salloli guda biyu na rana tana tsakanin azhar da la'asar tana tsakanin magariba da isha'i wa in ma ta wasa ɗala waka tibila a da'in lamya a shi illa an ya zunna mawut wa in ma ta idan mai salla ya mutu wasa ɗala waka ta tsakiyar lokaci lamya a shi bai yi laifi ba bila a da'in wa idan mai salla ya ta tsakiyar lokaci bila a da'in bai salla ba lamya a shi bai yi laifi ba illa an ya zunna sai ya fi inda kiyar da wata mun san da gotawar rana har zuwa ƙarshen kama ido ta kai daidai tsawonka ba da zai zuwa shi aka ce ma lokaci na sallah azhar to ashe kenan kaga da gotawar rana ba da zalli zuwali har zuwa rabin kama ka shine wasu lokaci to mutum na nan zamani bai sallah ta azhar ba har ya kai ga tsakiyar lokaci sai dai kila Allah misali sai mota ta taho sha zama sai ta buge shi sai ya mutu ga mata wasdar wakati bila ada'in to lan ya asibe da shi ba saboda bai zaton mutuwa illa an yi na mota sai fa in ya zaci mutuwa kamar Allah misali ya tahi zai na dangi ko zai na shuni ko zai na gwadabawa ko zai tafiya mai nisa ga lokacin sallah ya an kai wasdar wakati makohin shi sallah sai bai ba <clears throat> sai ya shiga mota yana shiga mota suna ɗaga shi a nuhin wasu ya can kusan ƙarshen lokaci ya shi wannan sallah ana kai shina shiga motar nan ba akwai nisa ba tsakiyar lokaci sai mota na tafi da shi ya mutu to ya laifi saboda zannar mota ya zaci mutuwa saboda duk wanda ya shiga mota ya san ya shiga hadari don haka ma an kace mata mota daga almautuna kina <coughs> <coughs> kaga mutuwa ta kusa <coughs> shina wannan imam saudi cikin ka kuma sadi shike cewa wa man yu'ashir ma azanni mautihi ya ati wa yan addahu qawla fautihi wa man yu'ashir duk wanda yake kirin sallah ma azanni mautihi alhali kun sha da mutuwa ya ati to ya laki wa yan addahu koda ko ya sallan nan qala fautihi gaban mutuwa tai koda ko nan nan ga da ya shiga mota ya kai dangi lafiya lo tsaye ta to ya dai laki saboda ya zaci shi mutu kuma gashi tsakiyar lokaci bai tsaye sallah ba kamar Allah misali irin dori mai hawan doki ba sai wai ainihin imamu sun ce kai ba sai zato mutuwa ba ko rashin lahiya kaka zato mai ƙarfi gare ka kana tsakiyar lokaci ba kai sallah ba kana zato rashin lahiya mai tsanani tattaho ta hana ma yin sallah shikenan kayan lahi saboda mi kayan jinkirin sallah kuma tare da zaton akwai wani uzuri wanda ka sa watan sallan baka cikin lokacin lokacinta wa man a zan azan mautihi ya ati wa in adahu qawla fawtihi to shi shine ce wanda zai kasance watan bai sallah cikin lokaci ba kuma bai zutun mutuwa wannan sallah ta ingantacciya ce kuma bai laifi ba illa an ya zunna mota sai in ya kasance ya zaci mutuwa wannan kan ya laifi kamar da bayani ya gabata wala afdalu li fazzin taqdimuha mutlaqan wal afdalu li fazzi abinda an mahihici ga mai sallah shi dai taqdimuha shi gabatar da sallah ta mutlaqan sake wanda an mai sallah shi dai watan abinda an mahihici dai shi duk lokacin da zai yi sallah shi ta farkon lokaci shi gabatar da sallah farkon lokaci irin sallah ta azhar walau fi shiddatil hari wal bardi ko da ko cikin lokacin tsananin sanyi na ko lokacin tsananin zafi shi ta farkon lokacin ta shi a mahihici gare shi wannan shine mahihici da fazzaga mai sallah shi dai shi sallah cikin lokaci ko da ko akwai tsananin zafi <clears throat> ko da kuma akwai tsananin sanyi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdu bi salati abdu bi salati wa inna shiddatul harri fa jahannama abri duba abrid ba abri dubi salati ashe kenan wannan ishara ne ga masu sallah cikin jama'a ba mai sallah shi kadai ba wa ala jama'atin akhiru haka nan kuma abinda an mahihici ga mai sallah shi dai ga lokacin sallah yayi awwalar wakati amma in ya tsaya jira jama'a can karshen lokaci zai samu jama'a shi cikin lokaci amma karshen lokaci lokacin sallah yayi lokacin sallah azhar yayi ya samu shi sallah ta azhar shi kadai amma fa in yayi jinkiri can ƙarshen kama akwai jama'a da za su zo su yi jam'i tare su to gara shi gabatar da sallar nan farkon lokaci da shi tsaya da jama'a shi ta ahirahu wa ala jama'atin Abin abinda an mahihici ga mai sallah shi kadai ga lokacin sallah yayi da abin shi jinkirin na har zuwa ƙarshen lokaci zai samu afkan jam'i to gara shi jam'i gara shi sallah ta shi kadai in ya so in aka kai can ƙarshen lokaci in ya samu jama'a sai shi mai sheka tunda akwai akwai sawata ta suwa tunda akwai hilin mai suwa zai sa shi jinkin sallah daga farkon lokacin ta ba zai jinkirin sallah daga farkon lokacin ta ba lokaci ne hmm? kila akwai laluri can gaba ko akwai laluri zuwa hmm? ya gaba ya gaba sai mu gani وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة وللجماعة تقديم غير الظهر وللجماعة sukan jama'a su ma abinda an mahihici gare su ta su gabatar da gairar zuhur sadar ba a zahar ba duk sallar ba a zahar ba an so ga jama'a su yi ta farkon lokacinta irin sallah ta la'asar a yi ta farkon lokacinta magariba farkon lokacinta isha'i farkon lokacinta subahin farkon lokacinta wallin jama'a ta gade mu gari zuhuri saboda mai ita a zuhur manzo Allah ce abridu bis salati fa inna shiddatal min fayhi jahannama wa tahiruha ita kuma ita kuma sallata azhar jama'a an ba su dama su yi jinkirin talrubil kamata har zuwa ga rubu'in kama wata an kasa kama kashi shidda su yi jinkirin ta har zuwa ga rubu'i ɗaya, biyu uku hudu a an kasa kama kashi hudu kenan su yi jinkirin ta har zuwa ga rubu'i na farko in aka kasa kama kashi hudu watan kenan a an ka shiga cikin rubu'i na farko sannan su yi ta ba a zalli zawali To jama'a an so su yi jinkiri sallah ta ta a zahar watan gurgudun rubin kama in aka kai gurgudun rubin kama sai su sarwa na sallah ta azhar din wa yuzadu li shiddatil harri amma wa yuzadu ana karawa li shiddatil harri saboda tsananin zahi idan akwai zahi sosai sosai to za a kara har zuwa ga ainihin rubu'in kama akai har ga sulsul kamati ko wa yuzadu li shiddatil harri ana karawa saboda tsananin zahi idan akwai zahi sosai to ita sallah ta azhar ana jinkirinta har zuwa ga sulusin kama sai kama ta kai suna ina za a kasa kama kashi uku sai a cikin sulusi na farko وفيها ندم تأخير العشاء Wafiha ya zo cikin mudawwana nudiba an so ta isha isha'i jinkirin sallah ta isha'i kalilan kadan na ai jinkirin isha'i kalilan gurgudun wada wata masu bejjem in nan ba za su wahala ba hmm. wa in shakka fi dukhuli lawaqati lan tujiz wa in waqa fihi wa in shakka idan mai sallah yayi kokanto fi duhulil waqti ga shigar lokaci kana ganin lokaci yayi ko bai yi ba to ba za ka yi sallah ba sai kana da haƙiƙanin shigar lokaci wa in shakka in yayi kokanto fi duhulil waqti shina ganin alfijir ya keto ko bai keto ba idan yayi sallah shina cikin wannan kokanton to sallah ta yi ba ta yi ba wa in waqa fihi ko da ko ta abu cikin lokaci wa in shakka fi duhulil waqti lam tujizi idan ya yayi kokanto akan shigar lokacin sallah yana ganin lokaci ya ko bai ba kamar irin kamar irin ta azhar tun gabanin gotawar rana da mahusalla ta la'asar tun gabanin ino mutum ta kai daidai tsawonai kenan kaga an kare lokaci na azhar an shigo cikin lokaci na la'asar to duk wanda ka irin wannan ana ganin lokaci ya ko bai ba mutum ya sallah to bai da sallah ko da ko sallan nan ta auku cikin lokacin saboda ya sallah shi na mai taraddudi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah hmm? wa'ala ya shina tambaya akan wa'ala jama'atin ahirahu wal abdalu abinda an mahihici lil fazzi ga mai sallah shi dai shi sallah walal waqati wa farajin jama'atan shina ko tsammanin ya samu jama'a ahirahu cikin ƙarshen lokaci in abin shi kiri na ƙarshen lokaci zai samu jama'a shi cikin jami'i amma yanzu na awwalal waqati shi dai zayyanta to ko da shi na tunanin zai samu jama'a can ƙarshen lokaci gara shi sallah farkon lokaci ya yi mishi da shi jira jama'a tun da yin ta farkon lokaci bayan shi cikin jama'an jama'a sun ka samu ɗin shi ko na eh farkon lokacin azahar, farkon lokacin azahar mun yi bayani ba da zillin zawali idan aka samu zullu zawali zullu zawali ta hito bayan zullu zawali wa hada zullu fi ziyadati ba da gayati na kafihi idan inuwa ta shiga ta fara karuwa bayan ta kai matukar ragewarta to in ta karu kadar ammulatin ko kadar shirakin na ali daidai hancin takalmi to an samu zullu zawali an samu a wani lokaci shine farkon lokaci na sallah azhar bayan zullu zawali in an ka da zullu zawali duk abin da fara karuwa na ima kamar bayan da muka rana wata yau to shi aka ce ma a waqti zuhuri